me za ka ce game da haka kun lura da waɗannan matsaloli a kwarai da gaske mun lura kuma wannan abun ta takaici ah, kuma mun hango haka zai iya faruwa ah, mun sanar da hukumomin da abin ya shafa tun da dadewa ga abin da muke hangowa suka ci gaba da ba mu tabbacin cewa hakan za su yi abin da ya dace su sha kan matsaloli to alhamdulillah ah, al'amari na rayuwa dama dole sai da kuma na gode allah alhazanmu duka sun tabbatar mana cewa addini ya kawo su nan kuma sunan masu addini sun ɗauki haƙuri shi ne mafita amma kuma mu hukuma ba ƙarshen magana kenan ba mun yi la'akari da wannan kuma mun koka a gurin da ya kamata a koka kuma insha Allah ba da daɗewa ma za a zauna a sake duba wani al'amuran a ga matakan da za a ɗauka don a samu sauƙin warware al'amarin a cikin 'yan kwanakin nan da za a yi ba wai bukatar mu kawai ya zama na ihu bayan hari ba ne a'a a ɗau matakan da za a warware al'amuran tun kafin zama mu anan ke kare to kun zagaya waɗanne irin matsaloli ta kai mai kuka fahimta abin da muka fahimta wanda suka fi muhimmanci na farko karancin wurin zama alhazanmu da dama daga duk jihohi ba wanda yake da wadataccen zama maza da mata suna nan a watsi a kan titi wannan al'abin abu ɓatare ne abin takaici ne kuma ba wanda zai bar ciki da abin da yake faruwa ta fuskar eh, na biyu kuma shi sha'anin abinci shi ma sha'anin abinci bai wadatar ba mutane da yawa sun koka wasu tun safe ba a ba su abin karyawa ba suke fada a rahotanni da muka samu da rana ma ba su samu ba abin da ake barwa yanzu ma ba da kokowa da haka na ake ake bada shi me ya kawo haka wataƙila zan ce abu biyu ne akwai karancin abincin kuma akwai rashin tsari tun da gurin zama ya yi kaɗan mutane ba za su iya zama cikin tsari da za a je a raba musu abinci ba kowa zai fito ne kuma ya ta kai shi to a cikin hatsaniya ba yadda za a yi abun ya wadatar kuma dalilin da yasa ake wani hatsaniyar ba wani rashin da'a bane a'a karancin wurin zama ne wurin zama kuma in kayi la'akari da cewa an buɗe kofa alhazai da dama su shigo fiye da shekarun baya da suke wuce alhali wurin zaman shi ba a faɗaɗa shi yadda zai ɗauki ƙarin mutanen da aka samu ba so dole akwai ƙarancin wurin zama muddin akwai wannan cunkoson kuma komai zai iya faruwa na rashin da'a na rashin kyautatawa na rashin jin daɗi da abin da muke roƙon jama'a nan shi ne su fahimci wannan abin da ya faru mu ma ba mu ji daɗin sa ba kuma ba mun bar magana kenan ba ana bin diddigi a ga cewa an samu gyara da gurin yadda za a iya samu sannan kuma in ma abu ya gagara an bukadun su an maida musu kudaden duk wannan a hidimar da ya kamata a yi musu alhazai sun riga sun biya kudin su don abu su wannan hidimar so daga in ba kira mai ci gawayi to amma ba ita ce bukatar ba ba a maida musu kudin su ne bukatar ba a yi musu abin da suke bukata don sun riga sun ba da kudin so ne abin da ake tattaunawa a kai duk hukuma da abin da ya shafa suke da ruwa da tsaki akan al'amari to takamaimai wannan mataki za ku ɗauka wanda zai kawo maganin matsalar nan take Eh, eh shine abin da na faɗa maka yanzu haka akwai mutum da za a je a zauna da su masu ruwa da tsakiya kan al'amuran a tattauna da su a ga yadda za a warware wannan abin gwargwado a cikin lokacin da ake da shi kuma a yi ɗau matakan da a gaba wani abu kamar haka bai faru ba in ma zai faru yaya za a yi a sha kansa ya za a yi a kawo sauki in ba za a iya faɗaɗan wani wajen ba me ya kamata hukuma ta yi a nan gaba shine za a tattauna amma a yanzu ba wanda zai iya yanka maka ya ce ga hukuncin da za a ɗauka. mun gode kwarai da gaske.